suke to an kama bari da haka sai kowanne ya ɗaura mata aure ne a kai ta gidan nisin da aka ɗaura mata aure ya Allah ya mata rasuwa na hmm. ana aka wannan mata kun ji tambaya da mala harun wato mata ce ma'abuciya waliyai biyu ma'abuciya waliyai biyu tana da wan uba tana da kanan uba kuma ba wuri guda suke ba ta ce ma wan ubanta in ka sami miji ka kulla mai aure da shi inda ka yadda da shi ta ce ma kanan ubanta in ka sami miji ka kulla mai aure da shi in ka yadda da shi sai kowane cikin sai samu miji kuma kowane cikin su ya kulla mata aure da miji to shi mallah hannu ga magana ta sai ce amma ba a san wanda an kawo da rigya ɗaurawa ba haka take ya ce ba a san wanda an ka rigya daurawa ba to sai kuma Allah ya kawo mata mutuwa ga ta an daura mata arme da bakaru an arma da zaidu ba ta sai gidan bakaru ba ba ta sai gidan zaidu ba ka sai Allah sai Allah mashin da tijawa shi na mallan haruna ce ga za a raba gadon ta kuna ji magana mallan haruna yace a za a raba gadon ta to in dai kamar wadda ka an jahilci wanda an ka fara kullawa ba a san wanda an ka fara kullawa ba shi ubanta wan ubanta ya san yanzu kane ne ya dama mata alimi shi kuma kane ya san wani ya dama mata amma an rasa gane wani an ka rigaya to ba wa magana gado nan dama ko tana da rubuta almin za a ya kana jin magana da kyau ke ɗaya to amma da ƙanan uba ya rigi ɗaurawa an sani wa uba ya ɗanwa daga baya ko kuwa uba ya rigi ɗanmawa an sani ƙanan uba ɗanwa daga baya to ko ba kai ta gidan miji ba an san mijinta don haka shi bai gado wangar an kaɗa da baya arme dai bai da muhalli ko da an ka ɗarma mata aure da shi tana da miji ana ɗarma mata aure da miji tana da miji sai biyu to yanzu kuma in ya zama uwan uban ya ɗarma mata arme ƙanan uba ɗarma mata arme amma ƙanan uba ya ɗarma arme da baya da zaidu amma wan uba ya ɗarma arme da farko da bakaru to kun san mutane ga hisga wasu ba gudana ba sai bakaro ya hizga ya ɗauko ta ce da ita gidanai wanda aka ɗaura mai da ba tana gidanai bai ko shiga da taɓa Allah bakar da rarrasa to wanga mai ɗarmi almin garba shi fi gadonta don babu babu mai iya shaida cewa bai shiga da ita ba yarha wasu sarin wahata ya zo rahani ka gane magana ta saboda haka daga yau an kai mata tambaya ka ce Allah ya bayani tambayar so ba su yi buga waya ba su buga waya ba Thank hmm. you. ba akwai waya ba to sai sun kaki buga wayar duka ba su cewa ta yi adama mutane kai ka ɗauki ɗarin da kuka ya kai yanzu in ɗalha a aiki da kai a doriwa eh a'a dori wa dori a shi da kai dori <laughs> to duba kana ji ka sai yana iya walitin ɗaya ka ko eh? yanzu yana yana hazo ne to sai an ka biɗi ɗaya ka gare sakwato mai biɗata yana sakwato matsayi ne da kai sai ce ya bashi ya yanka mai sadaki ya biya ya shaida da mutane ce diyan mala abdullahi na ba wanga armiya ne eh? ko da aka haka nan akwai wani uwa nan gare ka shi ma ka ba dama shi ma an to an yi bai ko an yi abin da ya ce ya ba suwa an ba da komai an biya sadaki ko ya shaida armiya ne eh? so ina waya Eh. bai dubi agogo ba bai dubi agogo bai dubi agogo ba kuma ka <laughs> dawo ta gano Ana amin. gobe